abin da muka tattauna musamman akan shi shi ne wato kun san bayan shekarun nan kamar yadda na gaya zu bayan wanda suka yi shi kuma akwai wanda hallo suka zamanto babu shi Allah amshi ran ransu to saboda haka muka ce eh, bisa ga tafiyar farti ya kamata wannan gurabe da babu duka a gamu a ciki cikin da wuri inda kun san shi wanda yake shugaba zaɓaɓɓe ya fi yanci bisa kan ɗaukar matakai ko decision da eh, wanda yake mai riƙon ƙarya. Ko wane ne zakaran da Allah ya nuha da tara yanzu wane ne ya zama sabon shugaban wannan jam'iyya taku? Eh wanda muka wanda Allah ya ba ma jagorancin yanzu wannan fati namu shine wanda muke cewa Dr. Lawan Magaji. Dr. Lawan Magaji kuwa kowa ya san shi wajen tubarkalla taimaka ma talakawa, jin kukan talakawa, kawo kokarin shi cikin yadda za a taimaka duka karkara mutum ne wanda ya aiki biya cikin proje iri-iri wanda duk inda ya wuce a gaskiya sai ka ga mutane har kuka suke an ce an tada shi da gurin dan shi wato gurin shi kullum shi ne ya taimaka ma talakawa wanda yake aiki da su. Yawa to banda batutuwan da kuka tattauna waɗanda kai tsaye suka shahi jam'iyyar ku ta ARD adalci mutunci shin ko kun tattauna wasu batutuwa da suka shahi al'amura na yau da kullum na ƙasar jamhuriyar Nijar batutuwa na ci gaba batutuwa na halin da ake ciki da yanzu haka a ƙasar jamhuriyar Nijar. Eh Halima, wato mun yi kira da babban murya ga dukkan farti na cikin Nijar. Ya kamata mu tsaya mu sa da taku cikin dukkan abin da muke yi. Tunda ƙasar Nijar kan mu ɗauke ta kamar kawan wasa. Wato an ba mu jagoranci ya kamata mu gane wakilci ne Allah ya ba Kuma a kowace Allah yana iya tambayar mu me muka yi da wannan wakilci. To sai ne biya suna mancewa da sakamakon nan da za su bada. Yawa to daga ƙarshe Malam Magaji Abba Musa ko kana da wani kira zuwa ga shugabannin ƙasar jamhuriyar Nijar da talakawan ƙasa baki ɗaya? Kira na shi ne, mutane ya kamata yanzu kan mu yarda kullum muna tura mota tana tashi tana barin mu. Miyan ne tura mota tashi ta barin mu? Wato ya kamata in muka zaɓi mutum mu sani ba wai mun sa wani shugaba bane a'a mu zamanto wani ma'aikaci ne ya mana wanda zai zo kullum mu kawo kukanmu ya zo ya shahi mana hawaye in akwai matsaloli kullum yana tare da mu amma yanzu zai muka gane shi ne aka sa su daga an sa shi kenan kamar kai wani sarki ne wani kan ka zo gurin su ma zai tashi hankali a'a shugabanci ba daɗi ba ce wahala ce in muka diba duk cikin tarihi ma ko cikin lokacin annaba mun gani duk abin da suka yi wato sun komo yanzu muka ɗauki tarihin misali annabi isa hal almajiransa ya wanke musu ƙafafuwa saboda ni ya ce duk wanda yake so zama babba ya koma kamar yaro kenan ya kamata mu gane in aka zaɓe mu a koyaushe ya kamata mu zo don muwa mutane aiki ne amma ba don mu zamanto ba a shi kenan shugabanai muna danne hakkin talakawa kenan nan babu adalci mu abin da muke so a kulliyomi isa adalci da mutunci cikin duk abin da muke yi